tabastaka ana iya ba ta hujjoji da yawa kama abin da ya shahi a tarihinta na farin ana iya kwatanta cewa a fil azal abu ne ya zamanto tsakanin ƙabiloli tsakanin dangi iri-iri waɗanda suke ko suna raba yare guda ko kuma suna cikin ƙabila guda su dai sun haɗa kansu ba don kun ba don saboda wani bi ana yaƙi Kamar in kuka ɗauki kama Hausawa, cikin Hausawa yare guda amma Hausa iri-iri. Akwai Gobirawa, akwai kacanawa akwai kurhoyawa akwai Daurawa iri-iri ga sunan Ya zamanto cewa wani bi ana yaƙi a da, yaƙi tsakaninsu da wasu kuma ko ƙabilu ko kuma tsakaninsu ma da waɗansu waɗanda suna da yaren guda. ya zamanto cewa kenan haɗa ƙarhe da ƙarhi ya zamanto wani bi suna yin kamar ƙawance da wasu kamar gobara da suka yi ƙawance hakan ka kamar da kacanawa ko saboda hillani ko saboda wani abu duk zalla abin da ke kawo wannan ya zamanto cewa wasu ne suka ba da ko su aure ga wasu idan mutum ya bada da shi aure kenan waɗancan sun zamanto 'yan uwa saboda ita 'yan uwantaka dangantaka tana zamanto cewa akwai ta bisa ga jini dan wane ne ko kuma dan wance ne don daga uba ko daga uwa zuwa ɗaya kenan akwai dangantaka nan wurin ta biyu ana yin aure wane ya armi wance daga nan an zama 'yan uwa duka wuri guda sannan kuma akwai 'yan uwanci wanda addini ne guda maka raba don saboda kamar in aka ɗauki musulunci duka masu musulunci 'yan uwan juna suke duka tare na suke kenan su kuma ya zamanto cewa wanda ya ɗauki ɗaya shi ya ba wancan ba wai mutumin shi kaɗai ne bai to yan uwa in sarkin ne an ka ba saboda yana sarki don haka duka al'ummar shi da yake ikonta ta to cewa da kamar ita ce an ka baɗe to shine duk ɗayan da za su haihuwa can wurin su sun zama kamar ɗayan mata sannan su kuma waɗanda wanda sun ka ba da ɗaya su an ɗauke su akan ɗayan maza alhali ko ai mun san cikin iyalai akwai wasa wadda ake tabastaka tsakanin ɗan namiji da ɗan mace to wannan wasar ta ɗan namiji da ɗan mace ita ce an ka ɗauko an ka aza cikin al'umomi guda biyu